الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الواحد الأم الحمد لله الواحد الأمجد الواحد الأوحد العظيم الأمجد لا يحيط بوصفه واصف ولا يوفي حقه عارف وإن أحصى وعدد واستقصى وأجهد الحمد لله طرا والحمد لله سرا وجهرا والشكر له تترى أشهد أن لا إله إلا الله يدبر الأمر في الأكوان وهو العلي والخلق مفتقر إليه وهو الغني وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الناس أصلا واسمه في الإنجيل أحمد بنبوته نور الجهالات تبدد وفي يوم القيامة له اللواء يعقد والموقف الذي يحمد والحوض الذي يورد صلى الله وسلم عليه ما لمع نجم في السماء وأضاء فرقد وصلى ربه عليه وسلى وعلى آله الأطهار والخيار من الخيار وصلى على صحابته الأبرار كانوا عبادا في الليل أسودا في النهار كانوا عبادا في الليل أسودا في النهار فتح الله بهم, بهم البلاد ومصر الأمصار وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم يا ربي تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد أمر الله بها ووصى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتذكروا الحشر برؤية هذه الجموع وأعدوا ليوم الرجوع فإن لكم على ربكم عرضا فاتقوه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أقوى مسلمي مسلاتا منا جرم مؤبنجي تارد أرغ وديا غريشي دا صلاتي دا شوغبان هلتا النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم tare da yi wa juna wasiya akan mu kiyaye dokokin Allah mu ji tsoronsa ‘yan uwa masallata haƙiƙa wannan rana rana ce mai matuƙar albarka rana ce da Allah subhanahu wata'ala ya mutunta ta yi irin ta irinta ce ake kiranta yawmul hajjil akbar ranar da ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya ta ga musulmai don su kuma sawa'un suna filin suna suna farfajiyan makka ne cikin garin makka da kewayensa a matsayin masu hajji ko kuma suna zaune a garuruwansu a unguwanninsu a gidajensu a wannan rana mai matuƙar haske a irin wannan lokaci alhazai suka wayi gari bayan sun hau arfa a daren jiya daga safiyar jiya zuwa daren yau ma'ana a ranar tara ga wata baki ɗayanta suka tsaya sun buɗe kawunansu jikinsu ya yi datti zuciyarsu a karye wasu suna kuka wasu suna tsaye suna addu'a wasu suna kwanta suna ambatan Allah suna kabar bari ga baki ɗaya a tsawon yinin jiya ubangiji su wata wata'ala ya gafarta musu tare da dukkan wanda ya dace da irin aikin da suka aikata ubangiji su wata wata'ala kamar yadda ya tabbata a cikin ingantaccen hadisi mazala sama yake cewa kowane dare idan kaso biyu bisa uku na daren ya huce to daidai lokacin ubangiji yana sakkowa zuwa saman duniya sakkowa irin ta ubangiji wanda ba wanda ya sanya take yana shelar cewa akwai mai son gafara ne in gafarta masa akwai mai son kaza in masa akwai mai neman kaza in masa amma a ranar arfa ga baki ɗaya a yinin ubangiji yake sakkowa irin sakkowa da ta dace da shi subhanahu wata'ala ya nuna wa mala'ikunsa bayansa ya ce ga sunan suwaye sai ya ubangiji bayanka ne sai ce to kun ga ga su sun zo min duk sun yi ƙura jikinsu ya yi kace saboda daɗewa ba su aske kawunansu ba ba su yanke farutansu ba me suke yi sai ya ubangiji suna neman gafararka ne sai ubangiji ya ce to ku shaida duka na gafarta musu to a wannan lokacin ne ubangiji zai wa mala'iku alfahari da bayansa zai ce to da kuke cewa in na su za su zub jini za su yi kaza za su yi kaza yanzu me suka zo suna yi su ubangiji suna neman gafarar ta ne sai ce ishhadu anni qad ghafartu lahum ku shaida cewa na gafarta musu baki ɗaya to a wannan ya safiyar ne suke cika su ayyukan su bayan sun kwana a muzdalifa za kuma su taho zuwa mina kashafu كشفوا تلك tawadu'an li'izzati man ta'nu wujuhu da baki ɗaya sun bude kawunan su. sun taho suna ta talbiya Allahu akbar Allahu akbar suna kabarbari Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd suna labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak za su nufi zuwa mina domin jifan shaidan al'aqaba da tsakon kwani guda bakwai sa'an nan kuma za su yanka abin yankansu ga masu yin tamattu'i da masu yin irani da kuma wanda suka so su nemi kusanci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sannan su aske kawunansu suna masu nuna ƙasƙanci a gaban ubangiji a wannan lokacin ne aka halatta musu su sanya firare kuma su yi abubuwan da ya haramta a gare su banda tarawa da iyali kafin su kammala aikinsu na aikin hajji ga baki ɗaya to a irin wannan lokacin ne mu ma sai ubangiji ya sunanta mana mu azumin ranar arfa domin mu dace da su a wajen gafara ubangiji sai ya ƙara mana ma cewa idan kai Allah zai gafarta manzo Allah ya ce ina sa rai kuma sa daidai ne za a gafarta maka zunubanka na bara da na shekara mai zuwa to ko in har aka gafarta maka na bara da na shekara mai zuwa to kuma wannan shekarar mai tayi so ake a gwada maka to amma gafarta maka ta bara da ta baɗi to kuma ina gaba na da a sanadiyyarta ne ka samu gafarar bara da baɗi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah walillahi alhamd a gobe in Allah ya kai mu sha ɗaya ga wata da jibi sha biyu ga wata da gata sha uku ga wata su ake kira ayyamut tashriq wanda aka halatta wa mutane su nuna farin ciki su yi kwalliya su cancare su sanya turare su ziyarci juna su ci abu mai daɗi su ci daga abin da Allah ya azurta musu na dabbar da suka yanka a matsayin layya har ma mutum in yana da azumi a kansa ko da na kafara ne komai gaggawarsa a kan ya yi azumi na ibada aka ce ya ɗaga ƙafa zuwa lokacin da waɗannan kwanaki ukun za su huce bal ma ba a so a ga mutum ya zauna a gida a tsohon kwanakin nan gaba ɗaya bai yi wani abin da bai saba yi ba wanda zai nuna farin ciki ko yara ne aka ga suna yin wani abu ko mata in dai ba abin ya saba wa shari'a ba kai tsaye sai a kyale su saboda nuna farin ciki akan cewa Allah ya gafarta mana baki ɗaya muna fatan Allah a cikin rahamarsa da falalarsa ya sa ayyukan da muka gabatar a wayannan kwanaki guda goma sun samu karɓuwa kuma muna fatan ubangiji subhanahu wata'ala ya sake maimaita mana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar wallahi alhamd a wayannan kwanaki ne ubangiji subhanahu wata'ala ya roƙe mu ya kuma umarce mu da a cewa mu ambaci Allah subhanahu wata'ala sune ayyamun ma'dudat kuma sune ayyamun ma'lumat Allah subhanahu wata'ala yake cewa ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa liyazkuru wa yazkuru Allah fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimati an'am liyazkuru Allah kuma su ambaci Allah subhanahu wata'ala fi ayyamin ma'lumatin a cikin kwanaki sanannu Allah ce wa izba wa ana li ibrahima makana albayti alla tushrik bi shay'a wa tahhir وطهر بيتي للطائفين والقائمين as-sujud وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج أميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وننسون أيام معلومات ومسون أيام معدودات لألّه سبحانه وتعالى يشيل أنت ما أنبتش أتكي كما يدري فلا الآن سورة البقرة واذكروا الله في أيام معدودات kuma ku ambaci Allah a cikin wayansu kwanaki ƙididdigaggu su ne kwanaki uku na ranar idi da kuma ranar washegari da wata washegarin zuwa wata washegarin ‘yan uwa mu sani cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sunanta mana a yawan ambatan Allah a irin wannan lokutan sawa'un muna filin arfa afuwan mun je hajji ko kuma muna zaune a cikin gidajenmu lokacin da ake mina manzala sallallahu yayi ta kabarbari sahabbai sun dinga fita abu abu huraira dan umar Allah ya kare da a gare shi suna bi hema hema inda mutane suke taruwa suna yi sai ka ji ga baki ɗaya mai na sai da zikiri ana ta Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd wanda ana ta yin zikirin ne dama asali tun a farkon kwanaki goma na zulhijja daga baya kuma wannan a ko'ina a cikin kasuwanni a kan hanya a gidaje a abun hawa a ɗaki a ko'ina duk inda ya halatta a ambaci Allah to za a yi ta yi daga yau kuma sai a fara bayan kowace sallah ta farilla a bisa saɓanin malamai amma magana mafi inganci shine bayan kowace sallah ta farilla kuma za a iya yi ga baki ɗaya za kuma a iya yi daban-daban don haka sai a yi ta yin zikiri ana ta ambatan Allah subhanahu wata'ala muna ƙara jaddada wato biyayyanmu ga ubangiji da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wajen aikata wannan kyakkyawar ɗabi'a da aka sunanta mana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd yan uwa musulmi mu sani cewa wannan addini namu na musulunci addini ne na bushara da albishir addini ne wanda yake na tauhidi wanda babu tsanantawa a cikinsa balma daga cikin saƙonnin da addinin nan ya zo da shi shine duka tsanantawar da take cikin al'ummatan da suka gabata to wannan addinin sai ya ɗauke tsanantawar baki ɗaya sai ya zanto wato ainihin a duka wani abu da zai takura wa mutane ya shiga rayuwarsu to babu shi a musulunci duk wanda kaga ya tsananta to shi ya ga dama ya tsananta da kansa amma addini bai tsananta ba idan muka kula magana ta azaba sai wanda ya takali ubangiji subhanahu wata'ala zaka ga arkanan musuluncin nan gaba ɗaya guda biyar kowanne magana ake ta rahama da gafara misali ka ɗauki sallah wacce ita ce ginshiki na addini ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa aqimis salata wa aqimis salata nahar wa zulafan min al-layl innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at mazala su ake cewa salloli kuma guda biyar din nan azhar da la'asar da magarba da isha da asuba dukkan su tsakanin kowace da yar uwarta in kai asuba to idan har baka shirka ba zuwa azhar to duk wani abu da ka aikata in dai karamin laifi ne Allah zai gafarta maka saboda masu wa'azi masu kiran mutane zuwa ga addini ku yawaita gaya wa mutane abin da Allah zai gafarta musu ku rage sanya takaici da damuwa a cikin zukatan mutane ku fi gaya musu hanyoyi na rahama da gafara ubangiji subhanahu wataala da kwaɗaitar da su wajen tafiya zuwa neman gafarar sa'annan kuma sai a tsoratar game da azabar ubangiji subhanahu wataala musamman in aka bar hanya ta gafara in ka ɗauki zakka ga masu hali ubangiji subhanahu wataala ya ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ka bada zakka sai Allah ya tsarkake maka dukiyarka kuma ubangiji ya wanke ka tatas daga zunubanka idan ka ɗauki azumi sallallahu alaihi salama yake cewa man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar wanda ji yayi azumin ramadan yayi dan Allah kuma dan neman lada ya yadda da abin da aka faɗa an gafarta masa zunubansa saboda haka babu tilas akan sai ana ta tsoratar da mutane ana ɗebe musu tsammani da rahamar ubangiji subhanahu wataala idan ka ɗauki hajji ɗaya daga cikin rukunan musulunci mazala sun ce man hajja walam yarfut walam yafso kharaja min zunubihi ko raja'a ka yaumi waladatu ummu gaba ɗaya an wanke masa zunubansa ya koma kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi haka zalika idan mutum ya nisanci munanan manya-manyan laifuffukan da ake yi wa mutum haddi saboda su ko laifukan da aka sai mutum in yi zai shiga wuta to ƙananan laifuffukan sama da bai ma san ya yi su ba ko ya manta bai nemi gafara ba sai Allah ya fi masa ubangiji ya ce in tashtani buka ba'ira ma hauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima sannan idan ka sifantu da kyawawan halaye waɗanda shari'a take so a sifantu da su a nan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya maka albishir da aljanna manzon Allah sama yake cewa aqrabu aqrabukum minni majlisan yawm alqiyamah A ahasinukum akhlaqa inda rana alkiyama suna kusa kusa da ni sun fi kusa da ni ranar alkiyama gidajensu kusa da gidan da nake unguwanninsu a irin unguwannin da nake Wa wa'annan mutanen su ne wa'anda suka fi kowa kyawun halaye mutanen da in suka gamu da kai za su saki fuska mutanen da idan kai mu'amala da su zaka ce madalla mutanen da kullum in sun ganka fatan alherin ka suke mutanen da in ba kai tunani suke to yanzu ya za a yi kenan wane baya nan mutanen da in suka amince maka suna da tabbas wato cewa za ka cika wannan amanar ba ka ha'inci ba ka cika yin ƙarya ba kana kamantawa duk wani abu da ka samu kana tunanin ya za a yi wani kashi ma ya samu ba ka hassada ba ka zama ka yi gulma ba ka muna nawa mutane zato to a cikin aljanna ma ku ne 'yan gaba-gaba Allah ya sa muna cikin waɗannan mutane Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd ya ƴan uwa mu sani daga cikin manya-manyan manufofin addinin musulunci shine haɗin kai duk wani abu da kaga zai rusa kan musulmai to addini baya son sa wannan shi yasa addini ya lazimta wa mutane cewa wajibi ne ya zama akwai shugabanci da jagoranci kuma ya lazimta mana wajibi ne miwa shugaba ɗa'a ko da laifin shugaba ya bayyana ƙarara mutuƙar laifin tsakaninsa da ubangiji ne laifin bai shafi tsakaninsa da gudanar da shari'ar ubangiji ba to a nema masa gafara a ja shi a sirri a yi masa nasiha kada a dinga tona masa asiri a gaban jama'a ana nuna cewa lalatacce ne don kar mutane su yi masa bore saboda in mutane suka masa bore aka rasa jagoranci to kuma ba za a samu nutsuwa da daidaito ba amma idan ya shafi abin da ya shafi gudanar da shari'a ta ubangiji mutukar shugaba zai ɗora mutane akan tafarkin da ba shine tafarkin da Allah yake so ba to ya zama wajibi ga masu kullawa da kwancewa a cikin al'umma malamai su ja hankalin shugaba ta hanyar da tafi dacewa idan zai iya jin nasiha a bi shi a cikin sirri a yi masa nasiha in dole sai an bayyanar da nasihar ita ce kaɗai hanyar da ta rage to a bayyanar domin saboda al'umma su yi masa biyayya a samu zaman lafiya shi yasa aka shar'anta idi domin a haɗu baki ɗaya tare a yi a masallaci ɗaya in ba da ban ba kamata ya a ce a gari ɗaya idi ɗaya ake yi baki ɗaya na nesa da na kusa duk za su zo a taro to amma sakamakon larura da cunkoso da kuma rushewar waɗansu maslahohi sakamakon yanayin zamani ya yasa ake buɗe masallatai na idi a wasu wurare daban-daban domin dai duk da haka mutanen unguwanni su haɗu ba mutanen unguwa ɗaya ba kamar yadda ake a juma'a muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya karɓi ibadunmu yan uwa mu lura da kyau sosai ilimin addini ana karɓarsa ne a wurin malamai masana Allah baya halatta ga mutum ya aikata abu wanda ake neman kusanci zuwa ga Allah da shi sai ya san in an aikata shi ya Allah yake so aikata wala ya yahillu lahu an ya yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fihi sawa'un a mu kai hatta a wuraren wargi da shakatawa ya kamata mu hararo koyarwar shari'ar musulunci kuma lokacin da muke karɓar saƙon shari'a to ya zama wajibi mu duba waɗanda za mu karɓi saƙon shari'a a wajensu duka malamin da burinsa shine ya tono saɓani da rikici tsakanin al'umma wannan shaiɗani ne ba malami ba ne duka malamin da zai ƙoƙarin raba kan al'umma ya rushe asalin abin da al'umma suka ginu a kansa na alkitabu wa sunna wannan malami shaiɗani ne wannan ilimi da kuka sani addini ne ku duba ku ga a wajen wa za ku karɓi addininku duka wanda yake wasarere da addini to ba zai iya baka addinin da zaka kusanci ubangiji zuwa gare shi ba duka wanda burinsa shine ya zo ya rushe abin da magabata suka gina da wahalar da sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama suka sha ya zo ya wawuntar da tunanin sahabbai ya zagi waɗanda yake so ya zaga a cikin su to wannan shaidani ne ba malami bane abin da manzala suma ya ta gwagwarmaya a kansa shine ɗora mutane akan kyakkyawan tafarki duk inda rikici yake da saɓani kawar da shi domin a zauna lafiya haka sahabbai suka taso suka ɗora haka tabi'ai haka tabi'u tabi'ina haka lokacin su imamu malik har zuwa lokacin su shehu usman dan fodiyo in kaga sun zara takobin su sawa'un na hujja ko takobi na yaƙi za su yaƙi mutum to ya dira akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ne akan fahimtar magabata dan haka dukkan wani malami da zai yi da'awar malinta da nuna wa mutane tafarki to ya koya musu yadda za su yi addini ya koya musu yadda za su kusanci ubangiji ya koya musu yadda za su ji tsoron ubangiji ba yadda za su ji tsoronsa ba ya gaya musu kyawun musulunci da isar musulunci ba kyawunsa da isarsa ba ya nuna musu tumbatsar musulunci ba tumbatsarsa shi kansa ba ya tarbiyantar da su akan tarbiyar da Allah da manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka yi umarni kuma suka yi nuni ‘yan uwa mu sani cewa akwai amana da ubangiji subhanahu wataala ya ɗora mana ta kula da wannan addini da aikata dukkan abin da yake cikinsa sannan akwai mas'uliya ta tarbiyyantar da al'umma ‘yan uwa kada mu bar tarbiyyar al'umma gaba ɗaya ta ƙare a kan abin da bature ya zo mana da shi na kayan more rayuwa da kuma kafofin sadarwa mu kula sosai mu kula sosai a cikin abubuwan da ake kallo a talabijin da abubuwan da muke riƙewa a cikin wayoyinmu akwai abubuwan da za su nesanta mu zuwa ga Allah subhanahu wata'ala yan social media ku ji tsoron Allah duk abin da za ka yada ka sani Allah zai tambaye ka akan wannan abin da ka yada ubangiji zai tambaye ka akan shin wannan abin ka san matuƙar haɗarinsa ka yaɗa shi ko magana ce in ka faɗe ta in ba haka take ba to rana alkitin kafin a je ma gaban Allah tukuna a cikin kabari za a dinga farka muƙamuƙin mutum har zuwa kunnensa a dinga caka masa ƙarfe na wuƙa a cikin hancinsa har zuwa muƙamuƙinsa wato za a dinga masa irin wannan azaba saboda da ya yi ƙarya yanzu ƙaryar tasa za ta karaɗe duniya kowa ya je saboda ka mu sani cewa ko da ban dariya ne za ka yi to ka sani cewa za ka ba da kan abin da yake gaskiya ne in ba ka ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsine wa masu ba da dariya kuma su yi a cikin ban dariyar mu sani cewa wayoyin hannunmu amana ce a gare mu kuma Allah ya mana haka ne don ya jarrabe mu ya ayyuhallazina amanu la yabluwannakumullahu bi shay'in min as-sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lama Allahu man yakhafuhu bil ghaib Allah subhanahu wataala zai jarrabe ku da wani abu na farauta wanda za ku kama shi da hannunku ba tare da kun sha wahala ba kamar wayan mu kenan a yanzu to Allah ya yi haka ne don ya jarraba ya ga in tsakaninka da ubangiji ne ba wanda yake kallon ka me kake gani ka ji tsoron Allah ka sani cewa idan ka tara bala'i da masifa a cikin wayar ka za ka mutu in ka ɓoye mutane a yanzu in ka mutu fa za a karɓi wayan nan za kuma a gaje ta kuma duk wani abu da ka gadan na sharri laifin zai tabinka har zuwa a naɗe tashin alƙiyama saboda ka yi ƙoƙari ka tsabtace abin da yake cikin wayarka kuma ku yi ƙoƙari ku sa ido akan wayoyin 'ya'yanku da abin da suke kallo a cikin kwamfutar da talabijin wanda duk ya ƙyala iyalinsa nan sakakai zanto suna kallon duk abin da suka ga dama to ranar alƙiyama Allah subhanahu wataala zai tambaye shi wallahi sai ya wayi gari ina ma dai da bai mallaki kayan more rayuwa ba dama an bar shi haka irin yadda talakawan da ba su da halin kallo suke da ya fiye masa sauki a wajen ubangiji Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd mu yawaita neman gafara ubangiji subhanahu wata'ala domin har yanzu ana nan ana ci gaba da gafarta wa dukkan wanda ya nemi gafara muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ينقوى مسلمي أكرشيه مسني تيوانا رانا رانا تيد الله سبحانه وتعالى يشرع أن تامن وسأبوه مهمي دقسكي أكويليا دوم راي سنر بابم النبي إبراهيم عليه السلام raya sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam zance mafi inganci layya sunna ce wacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dage akanta ya sunnanta mana ita ana so mutum in ya samu dama ya yanka abin da Allah ya hore masa sawa'un na rago ne ko tunkiya ko akuya ko kuma dan akuya ko kuma saniya ko sa ko raƙumi ko taguwa wanda Allah subhanahu ta'ala ya hore wa mutum manzala sun salama da ya yanka rago farin rago mai baƙin baki da baƙaƙen ƙafafuwa sa'an nan kuma wato mai ƙahunhuna ya yanka guda biyu ɗaya yanka nasa da shi da ‘yan mutan gidansa baki ɗaya ɗaya kuma ya ce ya yanka ga duk wanda bai samu damar yin layya a cikin al'ummarsa wanda duk bai samu dama ba to ya yi haƙuri manzo Allah salama ya yanka a madadinsa ba sai ka ta da hankalinka ba mazala salama ya ma nuna cewa ko da mutum yana da halin wani dalilin ya hana shi yankawa kamar yadda ke cikin hadisin ummu salama wanda duk wato goman ƙarshe ta shiga wa'ara da an yi zaki kuma ya zama ya yi nufi zai yi layya to kada ya taɓa fartansa kada ya taɓa fatarsa ko gashinsa don haka ita layya niyya ce da nufi idan mutum yana da halin kuma wani uzuri ya bujiro masa ya zama ba zai iya yi ba to sai ya haƙuri mai fatan shiga cikin layyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi yan uwa baya halatta mutum ya yanka layyarsa sai bayan an sako daga idi kamar yanzu kenan kamar yadda ke cikin hadisin albara Allah ya ƙara da a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya faɗi lokacin da ya dace a yi layya kuma ya halatta mutum ya yanka da kansa ya halitta kuma mutum ya sa a yanka masa lokutan yankan layya daga yanzu ne har zuwa daren ƙarshe na ayyamu tashriq shine wato ranar goma sha uku ga wata wanda kuma duk ya yanka bayan nan to nama ne watakila ya yanka domin yalwata wa iyalinsa idan za a yanka ana kabbara ne kuma ambaci sunan Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yayi ba a haɗa layya ta rago ko akuya ko tinkiya ko bunsuru sama da mutum ɗaya sai dai duk mutumin da ya samu damar yanka wato ba sai matarsa ta yanka ba duk mutumin da ya yanka to ya yanka wa kansa da duk wanda ciyarwarsa take kansa ko da mahaifanka ne in suna ƙarƙashin ciyarwarka in ba su da hali to in ka yanka akuya ko rago ko tinkiya kai nufin Allah wata wata'ala ya haɗe ku aladan baki ɗaya to dukansu ga baki ɗaya sun shiga in kuma an samu hali da dama to a ba wani ya yanka wanda bai samu damar yanka ba ko da da sharaɗin za a iya fa'idantuwa da naman layyan sannan ya halatta mutum bakwai su haɗu su yi watan layya da sa ko raƙuni amma sama da bakwai to sai dai watan da ta cin nama wannan kuma an yi haka ne watakila domin wadata kai da nama sannan in kai layyar za ka iya cin naman za kuma ka iya adanawa za ka iya kilishi ko dambun nama da shi za kuma ka iya sadaka ko kyauta da shi duka wannan ya halatta amma ko shakka babu wanda ya sadaka ya wadata masu marasa shi to ya fi lada a wajen Allah saboda Allah ya ce fakulu min hawa atsimul ba'isal faqir fakulu min hawa atsimul qani'a wal mu'tar saboda haka Allah ya hore muku ita ku ci ku bawa wanda yake talaka ku ci ku bawa wanda yake ya zo neman a taimaka masa da wanda ma bai zo neman a taimaka masa ba sannan mu sani yan uwa ya halatta idan ka zo idi kamar yadda yake cikin hadisin jabir in ka tashi komawa ba tilas bane amma inda hali ka koma ta wata hanyar mazala sun salama dai ya yi haka ya canja hanya a zuwa ya ba hanyar da ba ita ya ba a lokacin da ya zo ba lokacin da zai koma sallallahu alaihi wasallam ana so a ci gaba da irin waɗannan kabarbari kuma ana so inda hali a sada zumunci a rarraba wa juna kyauta a yada sallama da gaisuwa a yi dukkan wani abu da ya halatta na wasanni yin hakan yana ƙara tabbatarwa da mutane cewa Allah subhanahu wata'ala ya karɓi ayyukansu ya Allah muna roƙonka karɓi ayyukanmu ya Allah muna roƙonka kamar yadda ka tara mu anan Allah ka tara mu a aljanna ya ubangiji muna roƙonka ka sa mu cikin bayanka da ka gafartawa ya ubangiji muna roƙonka ka ɗaukaka musulunci da musulmai ya ubangiji muna roƙonka halin da muke ciki na wannan cuta da wannan halin da muke fuskanta na tattalin arziki da rushewarsa da halin damuwa da hali na rashin tsaro ubangiji Allah ka yaye mana ya ubangiji Allah ka karɓi layyanmu Allah wanda duk bashi da ikon yi Allah subhanahu wata'ala ka ba shi abin da zai yi wanda kuma bai samu abin da zai yi ba gaba ɗaya Allah subhanahu wata'ala ka bashi ladan musibarsa ya Allah muna roƙonka ka kyautata halayenmu Allah subhanahu wata'ala ka kyautata halayenmu Allah halin da musulmai suke ciki a duniya Allah subhanahu wata'ala ka yaye musu Allah subhanahu wata'ala ka yaye musu shugabanninmu Allah ka ba su ikon yin adalci masu zaluntar mu a cikin su Allah ka ganar da su wayanda ba za su gane ba kuma Allah kai mana maganin su ya ubangiji muna roƙonka ka tabbatar mana da kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin garuruwanmu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم وذرياتهم وأزواجنا وذرياتنا إنك سميع الدعاء اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم سقيا رحمة سقيا رحمة لا سقيا عذاب اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا صحا طبقا مجللا عاما نافعا غير ضار تحيي به العباد وتسقي به البلاد وتجعله بلاغا للحاضر والباد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم الله يكرق إبادر مو الله سبحانه وتعالى يميد مجدا لا الله يميم تامنا يقار ميم تامنا الله يسامنا تشمباين سدا يأنت باكي آه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته